Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a ya afirka mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a hausa.com ko sashin hausa.com masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Muhammad Hafiz Baballe yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma za mu tattauna akan 'yan matan Chibok da aka yi garkuwa da su a shekara biyar da suka gabata ko yaya 'yan uwansu suke kallon wannan lamarin. akwai pop cewa wannan 'yan matan suna nan da rai wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai bayan haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa 'yan matan cibo a bar maganar su da keep saying cewa suna aiki a kai so muna da ban gaskiya cewa yan matan nan suna nan da rai kuma za su AK Amina kamar wasa fa kwana a tashi har wai an yi shekara ɗaiɗai har biyar da aka yi garkuwa da 'yan matan Chibok. Mm. A watan jiya ne aka cika shekara biyar mun sa ido mu ga ko wasu matakai gwamnati kowane matakai gwamnati za ta ɗauka amma sai muka ji shiru dalilin da ya sa a yau za mu tattauna akan wannan batu wakilinmu na sashen hausa nasiru adamu el hikaya ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamarin yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito ne daga Hamza Balarab Alhazawa inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya gwamnati tana iya kokarinta amma dai ya kamata ta ƙara jajircewa dangane da harkar tsaro ku huta lafiya. To hafi sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau shi kuma ya ce sanannu gwamnati ke kubutarwa su kuma boyayyu sai dai yan uwansu su biya kuɗin fansa a sako su. To sai kuma amsar haɗin gwiwa ta Yahaya Dannau Azare da Kadora Diga ga ɗan Fulani Warji inda suka ce eh to gwamnati na kokarin yi kaɗan yana da kyau ta ƙara ƙaimi a kokarin da take wajen shawo kan matsalar garkuwa da mutane. To sai kuma amsar Mansur Baburu na fada shi kuma ya ce salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a ƙasar mu Najeriya amin. Ita kuma Khadija Bawuro El Nafati ta ce tabbas gwamnati tana iya bakin ta wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. Abdulmutallab Mande Magai Magarya kuma ya ce mana yau da gobe ikon Allah gaskiya babu wani ingantaccen kokari da gwamnati ke yi gurin ceto waɗanda suka faɗa hannun masu garkuwa da mutane. Shi kuwa Kabiru Nasir Sheme ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ba shakka gwamnati na kokarin kubutar da manyan mutane waɗanda suka jibanci 'yan jam'iyyarsu amma talaka sai dai danginsa su yi karo-karo don kai kuɗin fansa. To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar ɗan zango shi kuma ya ce salam yau da gobe ni a gani na gwamnati ba ta wani kokari saboda har gobe ana ci gaba da sace jama'a amsa mu ta karshe ta fito daga babani basko azare inda ya ce a gaskiya gwamnati na iya bakin kokarin ta abin ne da yawa wai shege da hauka da boko haram za a ji ko da masu garkuwa da mutane to hafiz ka ji shi kuma abin da ya ce to Allah ya kyauta mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da tattaunawar da ya yi mana da jama'a akan wannan lamari. barkanmu da shigowa wannan zaure na yau da gobe inda za mu tattauna kan cika shekaru biyar sun sace matan Chibok a makarantar su ta sakandare da ke jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya. Ina tare da shugaban al'ummar Chibok mazauna Abuja shi keke mute sai kuma dan uwan ɗaya daga matan da har yanzu ba kwato ba shi fita Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth har yanzu take cikin mata 700 da har yanzu ba a gano ba. Kazalika muna tare tare da Kasimu mai gari wanda mukamansa suna da yawa na farko shine mai kula da baki a ofishin kamfen na shugaba Muhammadu Buhari wato shi ke kula da bakin shugaba. Kazalika kuma shine shugaban matasa na shiyar arewa maso gabas gaba daya na jam'iyyar APC mai mulki bari mu fara da keki mote yanzu shekara biyar har yanzu akwai matan da ba su dawo ba wani hali ake ciki ne ta bangaren ku. Kai hali da gaskiya akwai bakin ciki. Bakin ciki mu ba a iya lissafinsa saboda abubuwan diyawa yawa ne na ɗaya wayannan 'yan matan nan yau ne gobe ne yau ne gobe ne shi na har ya kai shekara biyar a kuma shekara biyar din nan an iya samu ɗari da bakwai amma ɗari da goma sha biyu nan ba mu san menene ko ana aiki a kai ko ba a aiki a kai ba mu sani ba iyaye suna nan kulla yau tunani kamar ni misali matan yayana wanda kuma yarta har yanzu tana ciki wayanda suna ciki jejin nan kullum wani lokaci tana ba ta haukace ba dai amma dai in ce ta yi kusan haukace domin wani lokaci in ta tuna da wannan abun sai ta tafi fashe mana da kuka sai mu rasa abin da za mu yi mu da kanmu ni da kan nan da wani lokaci ni da kan nama wallahi in wani lokaci na tuna da wannan yarinyar nan sai a gani cewa in ko mata na ta kawo mini abinci ba na iya ci in tuna ne ta zo mini saboda haka gaskiya muna da wahala na wannan abin da ya same mu iyaye yanzu fiye da ishirin sun rasu saboda tunani da trauma wanda ya same eh, saboda nufin cikin iyaye na matan nan wanda suka Eh, wanda suna jeji har yanzu to abubuwan da ne ba za mu iya musu lifta ba amma kuma abin da mai tashin hankali ne ya jawo sanadiyar rasa rayukan nasu ko kuma wasu cututtuka ne da su cututtuka na tunani trauma abun stroke ne wayan ba da stroke wayan su abubuwan ne kala kala kai ma ka san kai irin wani abu ya same ka wani lokaci abinci ba ba za ka cinye har ya ishe ka ba to abubuwa da yawa zai shiga dan kuma abin da magaba daya da ya bamu mamaki wannan shekara musamman da muka shiga nan kowane rana sati ba zai wuce ba sai a je a yi attacking a kasar Chibok sati ba zai wuce ba a je a yi attack har ya kai yanzu garuruwa fiye da goma sha wani abu da mutanen sun sun kore mutum gaba daya an kashe duk barin da yadda za su shiga garin kuma ba su kashe mutum kuma za su kune garin gaba kurus so muka yi da mu tambaya tun me in dai ga iya mu suna hannu wayanan mutane gwamnati tun me ba za su yi kare mutane nan ba iyaye wanda har yanzu tunanin ƴaƴansu ma kawai ya isa su amma kuma gashi na lafiyansu a cikin gari ma a cikin kasar ma ba za su iya eh, samu ba. Kiki mutu bari mu tambayi. Shine damuwar namu eh, yanayin da muka samu kamar. Yawwa bari mu tambayi shi Peter Joseph wanda yar uwarsa Elizabeth take dajin nan. Tun da aka sace ta shekara biyar kun samu labarin ta? Ba labarin ta ba. Ban samu labari daga gunta ba sai dai ɗaya da ta samu ta fito ta ce mana tana nan lafiya kalo kawai ne abin da muka ji ban fara ji wani labari gare da elizabeth a fijar kamar ba ma jin ka sosai sosai watakila ko sai ka daga murya ok ba mu labarin a cikin waɗannan shekaru biyar tambayar da muka yi ma cikin waɗannan shekaru biyar kun ji labarin inda elizabeth take a'a ba mu ji labarin inda elizabeth take ba ba wanda ya san inda take tun da aka kwaso Dokonsu daga makarantar da suke ba mu kara jin labari akan elizabeth ba sai dai ɗaya da ta samu ta fita ta ce mana suna tare a hannun wannan mutanen har ita aka samu aka karbota amma ita elizabeth ba labarin tare yanzu wato ma'ana akwai a cikin waɗanda aka samo ɗari da bakwai ɗin nan ne suka ba da labarin sun gamu da ita a dajin nan kwarai kwarai ami ta ba da labarin tana nan cikin koshin lafiya ko kuma menene asalin halin da take ciki yadda ta faɗa muku to kana hannun mutane wadda baka san su ba kuma mutane ne masu kashe mutane anyhow ai ba za ka iya cewa kana nan koshin lafiya ba ita dai tana nan da rai amma koshin lafiya to ba magana koshin lafiya tunda baka kusa da waɗanda kana kaunan su me kuke fata zai faru tun da yanzu an shekara ɗaya zuwa biyar ah, wasu sun fara ma ɗaya tsammanin cewa za a iya gano sauran matan nan kamar ya yi magana ma wasu za su ce ko wasu hare-haren jirgin sama sun sa wasu daga cikinsu ba mamaki ma ba sa raye amma an ce dama shi dan uwan mutum in yana raye ko baya raye ma watakila akwai wani abu da kuke ji a jikin wasu mafarki da kuke na albishir ko kuma na tashin hankali me zaka ce ok um, kamar na ansa question naka in ka tuna kamar wannan 'yan matan su zo former president uh, obasanjo kama a sako 'yan matan nan guda 700 ya ce a bar magana matan bara iya samo su ba kuma da sauransu da ya ta amma daga nan an zo an samu har 700 da bakwai which means har yanzu akwai hope cewa wannan 'yan matan suna nan da rai tun wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai kuma ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa an matan cibo a bar maganar su kuma ba da keep cewa suna aiki a kai so muna da ban gaskiya cewa matan nan suna nan da rai kuma za su fito amma fice wai eh, kai dan jihar borno ne na san eh, wasu suna cewa ba mamaki matan nan a ce suna dajin nan wasu suna da ta baban cewa ba dajin sandi sannan ba ne ba mamaki ko suna kasar chadi ko suna kamaru amma kai ya labaran da kake tarawa daga matan da suka fito din nan ya kake ji ka yadda cewa suna wannan dajin ko kai ma kana kokonta wannan labarin to mai inda matan da suke da ba wanda zai iya ga ka yanzu ni in an ce mun suna cikin mai diguri ma zan yarda matan me yasa to mutane suna tafiya daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan ai bara ka san inda suke nan takamaimai ba so in an ce suna cikin sambisa forest zan yarda in an ce suna jihar niger zan yarda in an ce suna nan a chadi zan yarda ko kemarun zan yarda amma dai ni dai na san suna nan da rai kafin mu koma wajen keke wuce bari mu tambayi a kasimu mai gari kai ne mukarrabin shugaba muhammadu buhari wanda ya yi alkawarin matan nan allah da duka za a kwato su kaji abubuwan da su waɗannan yan uwan waɗannan matan suka faɗa mai zaka ce da farko ina ta su bakin ciki da jimami wadda yan matan cibok nan dai ba yan uwansu ne kaɗai suke cikin bakin ciki ba in ka duba fafuka da ake yi a cikin mutane da suke fitowa mutanen cibo ba su kai digo ɗaya cikin ɗari na masu fitowa suna taya su fafutuka a ga yadda za a fito da wayannan matan ba don haka ina taya su jaje kuma mana addu'a allah ya fito da nan yaran da farko dai shugaba muhammadu buhari duk wanda ya ce bai hoɓɓasa ba ko bai yi ƙoƙari ba to ina ganin bai ko bai dubi al'amarin da kyau ba ko kuma dai ya faɗi son ran shi da farko dai ni dan yankin arewa maso gabas ne na san yadda ya zo ya samu kasan nan kuma kowa ya sani kuma da ya zo don ya tabbatar da yankin arewa maso gabas ta rabu da wannan eh, bala'i da tashin hankali da muke ciki? Kasimu mai gari na ga kamar kana neman sauka daga layi ka kuma maganar tsaro gaba ko yaki da yan boko haram. Eh, ah, muna maganar shekaru. ba a yi shimfiɗin eh, ba ba za a kai ga wayannan yan mata ba. Muna maganar shekaru biyar ne da sace matan Chibok kuma watakila nan gaba za mu taɓo ma har maganar yarinyar nan da ta sauran ta da ah, Sharibu. Da farko in ba a yi shimfiɗi ba ba za a kai ga inda kuke so din ba wa muke so ba eh, darasin da muke tattauna ake. darasin ne a takaice akalla dai zuwan shugaban kasa a cikin shekaru uku da rabi da ya ya gano 'yan matan nan guda ɗari da bakwai kuma har gobe yana kan cewa in allah yadda yana kokari sai an gano sauran don haka ba za mu yanke zato ba a ganin yanayin yadda mutane mu suke fafutuka wato jami'an tsaro in allah ya yadda nan ba da jimawa ba sauran ma insha allahu za su samu su rabu da wayannan mutanen su dawo cikin iyakansu magani Allah na magani talakawa ma na kaga da su tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin Italiya, to kaɗa da Italiya in ya ɗan sauka ya Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga Nasiru domin jin ƙarashin tattaunawarsa. Uh, kiki mutu akwai lokacin da aka gano wasu daga cikin matan na har aka zo da su nan abuja duk da ba a bawa manema labarai sosai sun samu sun gana da waɗanda suka dawo dinnan ba kai kana cikin waɗanda suka shiga wannan wajen faɗa mana ya ka gansu ya suke magana ya yanayin rayuwarsu ta sake da irin tunaninsu ai malam nasir abin bakin ciki na lokacin da aka samu 'yan matan nan ni da kana ganin wannan kamar yadda na gaya muku da farko 'ya'yana guda biyu da suke yar yayana da na kanina a lokacin da ɗaya ta fita da maman da wato na kanina kenan da maman da baban da gwamnati ta kira su su zo su ga wayannan 'yan matan nan sai suka zo da wuri na gaya musu zo da wuri kada su yi jinkiri sun zo sun kwana a gidana da sassafe ni na ɗauko su da sauran wayansu a iyaye da da yansu masu zo su shida da na kai su a gidan shi a lokacin hajiya aisha ita ce minista na women affairs aisha juma'a to da na kai su da ta gani shi minista ko saboda muna faftikan tabbatar zuwan 'yan matan nan ta iya gane ne ban san dalilin ba don ban taba hadu da ita ba tana ganni ta ce ta gawa don tare da chairman nawa ne don lokacin na vice ne na ah, na kada na cigaban mutane cibok a abuja hmm. so da ta ganni ta ce ta gawa chairman chairman kai kadai ne zaka je ka gani wannan yan matan kai kadai ga duk mutane mu wanda suka dawo daga ci iyayen da suka da mata da maza duk suna cikin falo na da babba kai kadai ne sai ciyaman nawa ya ce a'a ya hajiya ni na zo tare da makaraban nawa shi vice nawa dole za mu je ya ce ina ita da ita kanta ma ba za ta iya ta gan wannan yan matan ba balle ma wani kai din saboda dai kai ne ciyaman ne so ina tabbatar maka malam nasiru mutanen nan sun zo suka tafi kane na mami mako ya ce a ah, to da suke yaya nan da ya kawo ni ma ba zai iya ya gani ta ba to za mu tafi shi ma bai magana ba sai na tashi ni kadai a cikin jama'a na yawa a lokacin chairman na local government namu yana tare da su so sai na fita ban iya gani kuma duk ban da shi chairman namu wato lokacin da mutane na 21 nan da suka fito kenan da nake faɗa so na fita shi kaɗai ciyaman ne ya je ga wani 'yan matan har muna jira muna jira 82 su zo su fito haka ne kuma wancan ma har chairman din ma a cikin 82 na an hana shi ya je ya gani balle ma ni da sauran mutane tibo wanda suna mazaunin abuja duk aka hana mana mu ga wani ƴan matan nan ƴan matan nan sai da suka zo na sun je sun kusan shekara ɗaya bayan da sun gama shekara ɗaya ana yin profiling nasu da sauran abubuwa suka je makaranta suka yi kusan shekara ɗaya ita yar kani nan nan tace to za ta zo ta yi hutu a gidan babanta a abuja shine ta zo a hutu shine na ganta da ido saboda haka har wannan lokacin da sai da gaba aka raba mu mu shugabanni na mutane mu wanda za mu iya ba da shawara yadda za a yi ilimin a wani mun rubuta maka abin nan takardu ɗaya ɗaya so oh, hudu ko biyar muna ba da shawara gwamnati ko gwamnati su gaya mana su ba mu reply cewa ga abin da muka duba a cikin shawarar da muka da ko daya ba su ba gaya mana magana saboda haka mu ba za mu iya mu yi magana akan ƴaƴan na bisa makaranta amma dai mun gode da an kai su makaranta din amma shawara da kuma yanayin su da kuma yadda suke tafiya a makarantar ci gaban da suke samu wallahi ba mu sani ba saboda an hana mu sani yake za mu ba mamaki an jima mu tambaye ka menene dalilan da ya sa kake tunani aka hana ku ganin su amma duk da bari mu tambayi shi fita Joseph a Fita yaya zaka ce ga gidanku nan dai har yanzu babu Elizabeth yaya gidanku yake yanzu da ganan yar uwarku har yanzu bata nan ya kuke zaune a gidan ya kuke ku? to ana cikin bakin yanayi tun daga ranar da aka kwaso ɗauke su a makaranta har yau din nan kamar yadda ya faɗa maka ita mamana ta yi rashin lafiya sabon tunanin wannan yaren har ta zo nan jos bingham university teaching hospital doctor suka ganta 2016-2017 and da lokacin nan da ta zau sai mata tambaya da suka gano cewa arta tana cikin wa'anda boko haram suka ɗiba sai suka mata tambaya shin ko gwamnati sun yi musu wasu abu kaman therapy counseling ko wani abu ta ce ko ganin mutanen gwamnati da ido ma bata taɓa yi ba balle har a yi musu counseling ko a yi musu wani a tumana ba su wasu shawarwari yadda hankalinsu ba zai na tashi sosai ba yawwa yawwa hakan nan ba yi ba so yanayi da ake ciki dai yanzu to halin ba daɗi gaskiya ba daɗi tun last ah, september na yi tafiya last year september na je gida na gan mama na yadda take gaskiya abin ba daɗi za ka tana zuma haka sai ta fara kuka tana kuka baba bai tambaya menene damuwa kawai tana tunani elizabeth sai ta fara kuka so yanayin da gaskiya ba daɗi shin fita gidan naku har yanzu yana nan a cikin garin cibo eh to yana nan yana nan a ƙauyen a chibok akwai Mana yanzu mutum zai iya tashi daga nan Abuja ya tafi Chibok ya je ya kai ziyara wajen yan uwansa ya dawo ba tare da yana jin wani tsoro ba. To ko ni da nake maka magana yanzu in kace mana je kasan Chibok ina tsoro. don kan ce maka eh za ka iya tashi ka je ga tangadan kuma ka je ka faru da haɗu da abin da bai ba. Amma an ce ai babu wata karamar hukuma ko wani waje da ya saura hannun 'yan Boko Haram. To ka ji baba ya ga maka cewa shekaran jiyan nan shekaran jiyan nan an kwace gari a kasance bako kuma akwai garuruka wadda sun fi guda goma sha yanzu a hakan nan suna hannun boko haram tunda ba mutane a ciki towa ke ciki boko haram sun zo sun kore mutane sun ɗauki garin so in wani ya ce maka ba kasar da ke hannun boko haram to ta wasu gefe watakila amma ta gefen cibokan wato ko dai ba ce karamar hukuma gaba ɗaya ba watakila suna rarrafe a wasu lunguna ko cikin duwatsu da sauransu kenan to a kasar chibok dai wurin da za a ce dutsuna guda ɗaya ne wanda ke asali kasan cikin chibok ɗin da kanshi wanda na sani wasu wuraren manyan-manyan garnuka ne kuma garnuka da suke karɓar manyan-manyan ward ne suke karɓa so ba karamin wuri wanda za a ce a ah, wannan jos Isai no karamin town bane babban town ne suke karba yawa to a kasan mai gari ka ji eh, tarihin ma yadda da aka samo matan ma waɗannan har da suka kai ɗari da bakwai hatta wasu daga 'yan uwansu da ma shi mataimakin shugaban kungiyar al'ummar Chibok a lokacin na nan Abuja ba a ma bar shi ya shiga ya gan su ba. Shin eh, Kasimu wace dabara ce wannan da gwamnati take ɗauka ta yi wannan irin matakin? Um, zai yi yadda ya fada din tun da bana nan aka yi ba zan ce ba haka nan ba amma dai eh, a sani na sanin ka kai ma yan matan nan har gaban shugaban kasa an kai su in akwai wasu shawarwari da ko likitoci koko jami'an tsaro suka bada na hana mutane su yawaita a kansu to wannan watakila shawara ne na wadda ta danganci eh, kulawa da lafiyansu shi yasa aka ɗauki wannan matakin kuma eh, duk duniya sun gani inda ake da lokacin da aka je su a women development center da aka fara eh, rehabilitating ɗinsu mun gani ku jarida kun ɗauki hotuna kun nuna mana yadda suke yi don haka zai yiwu an hana su ganin nan don wasu shawarwari na likitoci koko na jami'an tsaro mutane ne wadda suka rabu da gida suka rabu da mutanen da suka sani na tsawon lokaci kasan suna cikin wani yanayi na birkita da tashin hankali mun sani kuma likitoci suna da ka'idojinsu yadda suke kulawa da mara lafiyansu to don haka in su likitoci ko jami'an tsaro sun ɗauki mataki na hana yawaitan mutane a kansu to ina gani ba zai zamanto gwamnati ta yi laifi don ta ɗauki mataki da za ta kare wa'annan 'yan matan ba. Amma ni na ga hotunan da wasu daga cikin iyayensu ma har an nuno suna goya su za ga eh, uwa sai ta ma ɗauka cewa ko 'yan tatarin zuma jaririya ce. idan muna maganin lafiya ne yadda suka rika goyon su na akwai ma wani abu da ya shafi lafiya ko kasu. ba dalili kawai ai lokacin da aka bar iyayen har suka zo suna goyon sai da suka ɗan wasu guje-gujen su wadda abin da za su yi a kai kasu mai gari ne a maganganun wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari kamar yadda ina jin ko ne shi kin wuce yake faɗa ni ma yana nan lokacin da aka rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan mayu shekara ta 2015 da yake cewa sai an kwato matan cigog ma'ana in ba an kwato matan cigog wato ba a yi nasara kan gamawa da boko haram ba har yanzu kuna kan wannan baka cewa sai an kammala kwato su sannan don ana cewa lokacin an gama da su amma wato technically zan iya cewa an karya lagon su kenan karya lago kowa ya yadda ba gwamnati kadai ba duk duniya an yadda kuma kai ma shaida ne an karya su tunda za ka fita nan cikin garin abuja ka zagaya duk inda ka ga dama ba inda aka ba titin da aka toshe wannan eh, batu ma karya lago wannan bai taso ba kowa ya gamsu ba ja akan wannan sannan eh, yadda ya yi alkawarin eh, duk da ba kwato su gaba ɗaya ba alhamdulillahi mun gani an fara tunda an fara muna da yakinin insha allahu kafin gwamnatin nan ta gama insha Allah za a gama kwato wa'annan matan gaba daya. Kasim gudi ma mu ma tambaya ma na ta karshe kawai in ya so mun koma wajen yake shi ma ya rufe mana. Ah, kusan akwai masu ra'ayi musamman ma mutanen wannan gwamnatin cewa tun da shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan mulki kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kada ma ba sai ka fito kan titi kana cewa kwato matan ko za a kwato su wannan ya kai ga hari aka kai na unity fountain wato wannan dandali da ake gwagwarmayar maganan kwato matan nan me yasa kuke ɗaukar irin wannan matakan ne cewa kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kawai ma za a gana ta ɗaukar matakan da suka dace wato kar ku hada abubuwan ishin wannan dandalin akwai wasu abubuwa na tsaro daban wanda bai shafi wa'annan ah, masu fatukar kwato 'yan matan cibok ba kai ka sani yanayin tsaro da muke ciki ka san wasu sun shiga rigan wa'annan masu fatuka suna zuwa suna yin wasu abubuwa na son ransu wannan wadda kowa ya sani kuma akwai wasu da suka zo zanga-zanga a wurin nan suka fasa motoci suka duk wadda yake wucewa a wannan lokacin ba wadda ba a fasa mai mota ba to kaga wasu suna so su yi amfani da eh, masu fafutukan kwato yan matan chibok su jawo fitina a ƙasa wadda kuma ko kai za ka ba wa gwamnati shawara kar ta yadda ta bari abun da zai zo ya ta da hankalin eh, ƙasa da kuma ita da hankalin 'yan ƙasa sannan musamman ma a wannan birnin tarayya wanda shine fiskan najeriya wanda duk duniya wannan eh, gari suke kallo su yi hukunci a kan najeriya to kin ji yadda abubuwa suke kaya wallahi kuwa abubuwa da ya gashi nan da ya sai dai a hankali dai wace mm, Allah ya rufe asiri gashi wasu suna ta magana gwamnati tana ta kokari wasu kuma suna wannan To masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta taimaka min ta ba da umarni Sa'ida Hamdan da injiniyan mu na yau Rob McLean da kuma abokiyar aiki na Amina Buhari Auna. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.